Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safe yau Litinin 20 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kadin labarai. To baba Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan 100 ma kasashen Turkiyya da Siriya don taimaka ma kasashen biyu da girgizar kasa ta addaba. Manzan Amurka a Isra'ila ya ce ya kamata Firaminista Benjamin Netanyahu ya bi a hankali wajen yin garan bawul ga bangaren shari'a saboda kauce ma matsala. Sannan hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta duniya jiya lahadi ta ce tana kan tattaunawa da iran bayan da aka bankaɗo cewa ta inganta ma'adanin uranium da kashi 84 cikin 100 kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji tarihi na siyasa da ma zamantakewa na jihar oyo da ke yammacin najeriya jihar ta oyo dai tana tinkaho da cewa a nan ne aka fara kafa gidan talabijin na farko a kasashen afirka kana a nan ne aka fara yin jami'ar farko wato jami'ar ibadan bayan haka shahararren dan jaridar na najeriya da ke gudun hijira a london ya mana fashin baki kan yadda yake kallon zaben shugaban kasa a cikin wannan mako wannan zaben ya bambanta da dukkanin zaɓuɓɓuka da aka shayi a waɗancan shekarun a baya tun da demokuraɗiyya ta ɗore a ƙasar zaka ga wannan zaben kamar bai karancin amfani da kuɗi muryar jafar jafar ke dan jaridar najeriya da ke gudun hijira a london kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan ɗari ma kasashen turkiyya da siriya don taimaka ma kasashen biyu waɗanda ke fama da matsaloli sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta hallaka mutane 46 baya ga wasu miliyoyi da suka rasa muhallansu da wannan sabon tallafin jimlar tallafin da amurka za ta bayar ya kai miliyan 185 kuma za a bai wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne da kuma waɗanda ba na gwamnati ba waɗanda ke ayyukan ceto a can sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara turkiya don gane ma kansa irin mummunar barnar da girgizar ƙasar mai karfin 7.8 ta haddasa ya ce sabon tallafin zai taimaka wajen siyo abubuwa irin su barguna katifu abinci rigunan sanyi tantuna da kuma kayan amfanin yau da kullum a matsugunai manzan amurka isra'ila ya ce ya kamata firaminista benjamin netanyahu ya bu a hankali wajen yin garan bawul ga bangaren shari'a idan ba haka ba zai yi wuya amurka ta iya taimakonsa wajen inganta dangantaka da saudiya ko wajen daukar mataki kan iran an kwashe makonni ana ta gardama kan shirin gwamnatin Netanyahu mai ra'ayin riƙau na yin wasu sauye-sauye a ɓangaren shari'a wanda masu suka ke cewa zai illa ga tsarin hana kama karya a demokaradiyyar ƙasar mai yiwuwa yau litini majalisar dokokin isra'ila ta kada ƙuri'a ta farko daga cikin jerin ƙuri'u uku kan wani ƙudurin doka wanda zai ƙara ma gwamnati ikon wajen zaɓar alƙalai a yayin da kuma zai iyakanta ikon kotun koli wajen soke doka saɓanin matsayin ɓangaren zartaswa hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya jiya lahadi ta ce tana kan tattaunawa da iran kan sakamakon binciken da aka yi kwanan nan a ƙasar jin kaɗan bayan da mujallar bloomberg ta bankaɗo cewa an gano cewa an inganta ma'adanin uranium da kashi 84 cikin 100 wanda hakan ya yi kusa da matakin zama makamin yaƙi tun daga watan afrilun shekara ta 2021 iran take ta ƙara inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 cikin watanni uku da suka gabata ma ta fara ingantawa zuwa wannan mataki a wata tasha ta biyu mai suna fadau wadda aka gina ta cikin wani tsaunin da aka fafi kashi 90 cikin 100 na inganci shine matakin zama makamin yaƙi hukumar IEA na sane da rahotannin kafafen yada labarai na kwanan nan game da batun inganta ma'adanin uranium a iran a cewar hukumar ta saka ido kan makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta kafar twitter to an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman na yau akan siyasar najeriya daga matakin jihohi a daidai lokacin da babban zaben kasar ke karatowa a yau za mu mai da hankali ne akan jihar oyo da ke kudu maso yammacin najeriya wanda babban birnin ta ibadan ke zama birni na uku mafi yawan al'umma a najeriya ga dai wakilin mu hassan umar tambuwal da ƙarin bayani a wannan rahoto shi gwamnan jihar Oyo injiniya Olusheyi Abiodun Makinde ran ashirin ga biyar ga watan Disamba na shekarar alif dubu da da da tara sittin bakwai a Ibadan. Sai Makinde kamar yadda aka fi kiransa ya kama mulkin jihar Oyo ran ashirin da tara ga watan Mayu na shekarar alif dubu biyu da goma sha tara bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP. Kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP. Kafin kafin ya ɗare kujerar gwamnan jihar Oyo ya rika mukamai da dama a kamfanonin mai da gas. Siniya Shayi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakinsa Bayo Lawal sai Chief Tasalin Folarin da mataimakinsa David Okunlola na jam'iyyar APC su ne suka fi karfi a cikin 'yan takarkarin gwamna a jihar Oyo. Jam'iyyun UPN, MPN, AD, APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar uku ga watan Fabrairu na shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida ne aka ƙirƙiro jihar oyo daga lardin kudu maso yammacin najeriya wato western region kana babban birnin jihar oyo shine ibadan jihar oyo dai tana da faɗin ƙasa har na murabba'in kilomita dubu ashirin da takwas da ɗari hudu da hamsin da hudu ta yi iyakoki da jihohin kwara osun ogun da kuma ƙasar jamhuriyar benin jihar ta oyo dai tana tinƙaho da cewa a nan ne aka fara kafa gidan gidajen talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana a nan ne aka fara yin jami'ar farko wato jami'ar Ibadan jihar Oyo mai ƙananan hukumomi 33 tana da yawan jama'a har mutane miliyan bakwai da dubu ɗari takwas da arba'in da ɗari takwas da sittin da hudu a bisa alƙalumma hukumar kidayar jama'a ta ƙasa wato na shekarar dubu biyu da goma sha shida. Wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaɓen mai zuwa. Sunana Fatima Bola. Mu abu abun da muna so lokacin zabe a samu tsaro saboda in babu tsaro ba samu fito mu yi zabe ba saboda can baya a nan ibada an saya da jima da fada ana kashe mutane in babu tsaro fa zabe zai wahala. Ni ne yali gure mai injin. Amma mu hoton mu dai idan an kalkwale idan ana cikawa to amma sai a ta zabe ana cewa za a yi mu kaza za a yi kaza ku zabe mu. ba an yi an gama kata su ta biya ba kuma ganin kowa aikin da aka ce za a yi muku kuma ba za ku kuma ganin wani aiki an yi shi sai bayan shekara hudu su kun so kasa na kuma da ga talakawa suna neman cewa ai lokacin kaza babu kuɗi ne ba kaza kaza sa ai ba su zo suka shiga alƙawari ba to shine a matsalar mu da wannan mutane tsakanin shugaban kasa gwamnoni da kuma yan majalisa wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zaɓe su ba su cika alƙawari saboda haka shugaban kasa zai ce zai muku kaza gwamnoni su ma su ma za su dan su za su ajiyar su kaza su ma abin ga sanatoci za su zo ce mun an zaɓe mu za mu zo mun zo alƙawari kaza ba to amma aka yi dinnan kowa ba wanda zai haka za zo ya cika alƙawari sunana abule to kai kuma menene damuwarka a wannan zaɓe mai zuwa ni damuwa na shine duk inda sadarwar gaba ta sha ruwa nan ta baki sha saboda yanzu ba shi bane ga zabe ya gabato ko wani ka to sai alƙawalin ƙarya duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci to kowa bukatar gidansa yake babu wanda ke dubin talaka yanzu ga ka dubi irin yadda muke gwagwarmaya muka zaɓi buhari abubuwa duka yanzu ga shi kowa yanzu jikin ya gaya mai ana nan buhari bai cika muku alƙawarra ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba ai ba zata an kai saboda wallahi irin yadda da mun kai gehen buhari muna ganin cewa abubuwa za su ta yi duka abubuwan sun dawo sun lalace kada Allah sa maimaita yan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama da a ce ka nemi bukata gare su me zaka ce to wace bukata zan nema gare su saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana ice ma nan an yi ma amma da an daga shi kenan an wuce da kai sunana alhaji sama'ila 1000 sabulu abubakatan mu a kwanan sabon da za a yi na president da na gwamnoni da na senator da na rep da na house of assembly to saman lafiya muke so ba ma so fada abin da ta tattauna ba ma so a yi saman lafiya muke so a nigeria na na Badarin de Grace. Abin da damuwa security. Kamar tsaro kenan. Tsaro ne damuwa. Ba aiki a taimaka. Remata kuma ba aiki samsam. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a nigeria. Tuma da kuka, da Hassan umar tambuwal da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba, Faransa da Burkina Faso sun kawo ƙarshen ayyukan sojojin Faransa a wannan ƙasa ta yammacin Afirka a hukumance. a cewar rundunar sojin burkina faso jiya lahadi bayan wani buki na saukar da tutar faransa a sansanin sojojin faransa na musamman a jiya din a watan janairu burkina faso ta baiwa faransa wata guda ta janye sojojinta saboda ta kawo ƙarshen yarjejeniyar sojin da ta sa sojojin na faransa ke yakar 'yan tawaye a ƙasar ta tana mai nuni da shawarar da ƙasar ta yanke ta kare kanta da kanta ficewar faransa zai buɗe wani sabon babi a yakin da burkina faso ke yi da ƙungiyoyi masu da'awar kishin islama waɗanda ke da alaƙa da alka'ida da isis wanda tuni suka kwace wagigin yankin ƙasa suka kuma raba miliyoyin mutane da muhallansu a ɗokacin yankin sahel kudu da sahara a ƙarshe ƙasar koriya ta arewa ta ƙaddamar da aƙalla makamai masu linzami biyu masu gajeren zango a cikin tekun gabashinta da safiyar yau dinnan litini yan sa'o'i bayan da amurka ta gudanar da atisayen jiragen sama da japan da koriya ta kudu gwajin na yau litini shine na uku cikin manyan gwaje-gwajen da koriya ta arewa ta yi a wannan shekarar muna sane da take-taken sojojin amurka kuma muna ɗaukar mataki a cewar ta kai da ibrahim kalbasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla a yau da aka shigo makon babban zaben najeriya masu sharhi dai na ci gaba da fashin baki a kan zaben na karshen mako inda 'yan najeriya za su zaɓo sabbin sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya wanda za su tafiyar da harkokin ƙasar shekaru hudu masu zuwa shi ma shahararren dan jaridar najeriya wanda a halin yanzu yake gudun hijira a london jafar jafar ya bayyana wa baballe yadda yake kallon wannan zaben ga kuma bayanansa. fatanmu dai shine a yi zaɓe a gama lafiya kuma wannan zaɓen ya bambanta da dukkanin zaɓuɓɓuka da aka sha yi a waɗancan shekarun a baya tun da demokuraɗiyya ta ɗore a ƙasar za ka ga wannan zaɓen kaman kwai ƙarancin amfani da kuɗi domin wato wanzar da shi domin babban bankin najeriya na cbn ya sa matakan matakai da yawa tun kafin zaben ana ta sa'insa ana sa toka sa katsi tsakanin shi da wato jam'iyyar da ke mulki ko kuma ce 'yan jam'iyyar da ke mulki wasu da cikin su basu ji daɗin al'amarin da ya faru ba na wato canja kuɗi dab da shiga zaɓe kuma zaɓe ƙasashen da ba su ci gaba ba irin su Najeriya da ba a ci gaba ba kamar Najeriya da yawanci ƙasashen Afirka za ga kuɗi yana tasiri a a zaɓe saboda yawanci akan ba wa mutane kuɗi domin a siyi imaninsu ko a siyi tunaninsu su zaɓi abin da ba shi ba ne watakil idan har da kansu za su je su yi zaɓen ba a ba su komai ba. kaga wannan zaben ya fitar da ya bambanta da ragowar tunda kuɗi in ma an ba da shi ba shi da yawa so ka kuɗi ba zai tasiri ba ka ji da yadda muke kallon hasashen yadda abubuwan za su kasance sai kuma da matsalolin rashin tsaro da ke faruwa a wasu wuraren kasar da watakil zaɓe za ka ga jama'a ba za su fita ba saboda tsoron cewa za a iya zuwa a far masu kamar a kudu maso gabashin ƙasar nan bangaren kabilar ibo za ga cewa suna fama da rashin tsaro na 'yan da kai baya da ake kiran su ipop sannan akwai 'yan ta'adda da suke a can arewa maso gabashin kasar wato boko haram sannan akwai wato 'yan ta'adda wato bandits da suke su kuma suke a wato arewa maso yammacin kasar so waɗannan akwai wuraren da har yanzu waɗannan mutanen ko eh, waɗannan ɓata garin suna kai farmaki to jama'a wata ba za a so a fito ba domin za a ji tsoron wannan farmakin duk da dai hukumar 'yan sanda ta tabbatar da cewa za ta ba da tsaro a ko'ina da ke ko sashe da ke ƙasar nan domin kusan kowace jiha yanzu babu jihar da ba a tura wato kwamishinan 'yan sanda guda uku ba kusan duk santoria. wato shiya shiya da take ba da ɗan takara sanata tun da kowace jiha akwai sanata guda uku to za ka ga kowace shiya yanzu an ba ta kwamishinan 'yan sanda guda wanda zai kula da tsaro wanda zai tabbatar cewa an yi zaɓe an gama lafiya amma batun kalubalen shi ne a zaɓuɓɓuka na baya mun ga yadda 'yan sanda yawanci da jami'an wato hukumar inec suke karya tsari domin kwaɗayin abin duniya wani zubin za ka ga ta sama ake ba su abin nan wato ake ba su oda a ce musu su yi kaza inda za ga akwai lokacin za ga an manya amfani da jami'an tsaro an an murɗe zaɓe an kori jama'a an kawo yan daba an murɗe zaɓe fatan mu shine bana wannan abun ba zai yiwu ba tun da kaga an yi ƙoƙarin a rage tasirin amfani da kuɗi to muna so wannan zaben shi ma wannan kalubale ne ga wato babban feto janar na 'yan sanda na kasa. to madalla jafar jafar kenan a wasa da baballe kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba jama'a alaikum Masu raro barkan da sabon shirin ciki da gaskiya da yake duba lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta. Da hanyar zamba cikin aminci gadon marayu haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya. 'Yancin ɗan adam da dai sauransu. A yau, za mu waiwayi batun tiriliyoyin kuɗin Muhammad B. Alhassan na kamfanin Fahama Global Investment. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Sabon shirin zai waiwayi batun ɗan kasuwar harkar man fetur ɗin nan Muhammad B. Alhassan daga jihar Nasarawa. Wanda tun kimanin shekaru bakwai kuɗinsa da suka kai tiriliyoyin naira suka makale a bankuna da hakan ya mai da shi tamkar mai gararan bakan titunan Abuja. Don har na cefa ne yakan nema ya rasa. A baya kun je da hukumar EFCC ta ce za ta binciki lamarin don yi mana ƙarin bayani. Tunda Muhammad ya ce hukumar ta tsare shi a wani ɗaki. lokacin bincike inda har ya galabaita. Kazalika ofishin ministan shari'a na Najeriya ya buƙaci a tuntuɓi hukumar kula da bayanan sirri na kuɗi don jin ainihin abin da ya makalar da wannan dukiya mai tarin yawa da yawanta ya kai kusan kasafin kuɗin Najeriya na shekara. Muhammad B. Alhassan ya dawo shirin na riƙe da takardu daga wasu daga bankunan da kuɗaɗen suke, inda ya fahimci cewa umarnin wata babbar kotun tarayya ce a Legas. Bisa bukatar gwamnatin Najeriya yasa aka rike kuɗin. Alhamdulillah sunana Alhaji Muhammad B. Alhassan, ciyaman nan na Fahamu Global Investment Limited, wanda na kai korofina ga mutanen kasa da na ciki da na gida da na waje su kamu a gaji. Yau nan tun da aka shiga wannan shekara watan na farko Janawari kenan ko? to na kai korafin kuma voice of america ta ɗauki magana nan ta yada a duniya gabaki ɗaya ga hali da nake ciki amma har yanzu nan ba wani magana da gwamnati na najeriya ko ta kira ni ko ta mu wani magana ba su ce mun komai ba Wato Muhammad eh, daga wannan lokacin wayannan hukumomi da kake magana ka shin sun tuntube ka ko ka sake zuwa ka bincika halin da waɗannan kuɗin suke ciki? Eh, na tafi bankuna na guda biyu zuwa uku abinda bankunan ta nuna min cewa akwai wani yake kira takardar da aka kawo musu federal government ne ta rubuta musu cewa daga federal high court lagos da shi ne ya kawo musu a sa restriction a sa wannan restriction a cikin asusu na na bankuna na gaba daya to wannan justi tg ringim shine wannan justin da ya kawo wannan takarda an rubuta shi ne daga federal government to so kuma bankuna daya daga cikin bankuna ya ce takardar da aka kawo yanzu nan federal government ne ta kawo musu wannan daga kotu saboda haka in kudi nan da a sake kudi na sai dai in je federal government ne za ta sake rubuta musu kunan guda nawa ne bankuna sun kai goma sha bakwai hmm. wani najeriya kuma duk waɗannan bankunan kana da ajiyar kuɗin ka a ciki duk waɗannan bankuna goma sha bakwai manyan bankuna goma sha bakwai na ƙasa duka ko ajiya na agura a cikin asus kuɗaɗe ne ne hakki ne ne wanda aka sa amma in haka ne muhammad bin alhassan idan tun da akwai abin da kotu ta rubuta tun wancan lokacin kai me sa baka ɗau mataki a kai ba eh to ni san shi ne na ba su gaya mun cewa wata kotu ne ta kai wannan takardar ba sai da magana ta kai kalubalo ta shiga cikin fage mutane suna kawo korofi su suna ce Allah wadare aka yi ne bankunan daya daga cikin su ya ce eh ga shi fa dalilin da yasa muka kulle ma asusu sai kuma suka nuna mun takardar ga takardar da aka bamu ba da sonon su bane amma ina sa a sake waɗannan kuɗaɗe gwamnati ta rubuta musu su za su saki waɗannan kuɗi. Shin a jikin takardar wani laifi aka ce kayi? To a cikin jikin takardar dai ba wani kwararren laifi ko kwaya ɗayan da suka ce ne a cikin abin ban mamaki za a gana cikin takardar ba su rubuta sunan fahamu global investment limited a cikin wannan takardar ba a cikin takardar ba su rubuta sunan muhammad babuje alhassan ba a cikin takardar sai dai sunan ah, namban akamtin na nasu suna kawai aka rubuta a ciki kuma lambobin da gaske su ne eh lambobin da gaske su ne a cikin wannan takarda wanda aka rubuta gwamnatin najeriya wa ita ne kuma ta shiga da kara kuma bankuna na wasu ne kuma wanda su suna sun zama kamar defender kenan ciki su ne masu kariya masu kariya to kuma waɗannan bankuna ya za a ce bankuna za su kare tunda ba kuɗaɗe ba nasu bane kudaden na wani su iya kamata ne a ce an sabin na da takarda ni kuma su zan kare na a tambaye ni kudaden nan ya yi ka tara su ya kai ka same su tunda kuma wannan na riga na ke korafin ma gwamnati na nuna musu ga takardu ga kamfanin da muke harka da su na mai na kasashen da na yi na duniya da kasashen larabawa da kasashen kuma rasha da kuma nan gida wanda duk ayyukan da na yi ga shi nan fili wanda mutum zai iya google nashi ya duba kuma duka kudaden sun zo kowanne ya zo da clearing hashish kuma na riga na yi soft proof to kuma ba ni da laifi babu komi kamar avia sun riga sun rubuta takarda cewa a sake mun kuɗi na dss da interpol duk waɗannan jam'an tsoro wanda suke bincike sun gama binciken su amma har yanzu nan ana cikin abu guda ɗaya ina kawo ina ta kuka ina ta kuka amma ina matsayi na daɗin najeriya america fa ku tuna inda kuɗaɗe na suna zuwa daga gurin basu su walakanta ne ba sun san mutunci ɗan citizen ɗan kasa germany bata walakanta ne ba canada bata walakanta ne ba china bata walakanta ne ba da saurare kasashen duniya ba su walakanta ne ba united kingdom bata walakanta ne ba neman da na black na ɗan nigeria amma wai gida kasa na wanda iyayena da kakannina duk yan nigeria ne a yau a zana mun waɗannan cin fuska sakace ni ne na kaina. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da mara bayan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC sun jagoranci bin bahasin batun tare da alwashin yin duk mai yiwuwa don fito da kuɗaɗen. Tunda mai kuɗin ya amince zai miƙa gwamnati gagarumin haraji na tiriliyoyin naira. Kwamar Nasir Kabir na ƙungiyar ƙwadago da ke jagoranta wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam ya shiga bincike bayan samun bayanan ɗan kasuwar. da gaske ne kafin ma mu fara wannan bincike a dan shekara bakwai wannan abu ya faru kuma muke ta bi abin da ya ba mamaki shine shi ofishin wato ministan shari'a wato attorney general akwai wasikar da dama muka rubuta mar cewa tabbatar da cewa mun samo wato sahihan wato shaidu saboda haka bayan mun rubuta sai ya rubuto mana cewa ai wannan rubutu da muka yi shi bai ma san komai ba wato yana ce mana ya rubuta efcc kuma efcc sun ce ba su suka rufe wannan kuɗi ba to abin da zai baka mamaki sarki alai nasuru sai muka tashi muka fara bin wato bankunan nan da wannan bawan allah ya ajiye kuɗaɗensa sai muka gano cewa a bankin eco bawan Allah nan yana da kuɗaɗensa a gurin sai muka ga cewa sun rufe wannan kuɗi muka ce musu ah wai waye ba kuma umarnin rufe wannan kuɗi to abin da zai baka mamaki sai suka ce ba za su iya magana da mu ba sai dai mu rubutu a rubuce wanda muka rubuta a rubuce a sai gashi reply ɗinsu sun nuna mana cewa ai wannan kuɗaɗe to shi ministan shari'a shi ya rubuto musu wasiƙa da kuma wato takarda daga kotu cewa lalle lalle su rufe wannan kuɗaɗe. A muna da wannan takarda na kotu inda akwai wanda ake kira wato Justice a Tijjani da ke Federal High Court a Lagos a Tijjani wato Ringim. Shi ya ba da wannan umarni kuma shi ministan shari'a nan shi ya shigar da wannan magana aka ba da wannan court order. To abin da zai ba muka mamaki. A cikin takardar ne kuka gani ko kuma kun samu wasu bayanai ne na daban a cikin wannan takarda muka gani a laina su. yawa bisa da shaidar wannan takarda yawa bisa shaidar wannan takarda ga yanzu magana nake da kai ga takardan kotun a hannunmu inda suka rubuta suka ce a rufe wannan kuɗi to abin da zai baka mamaki shine ina aka taɓa kuɗi na na banki yana ajiye a tafi kotu a ajiye a ɗau takardar da za a rufe wannan kuɗi ba a sanar da ni ba kuma ba a rubuta mun ba kuma abin da zai baka mamaki a takardan nan babu laifin da na yi kenan babu laifin da shi wannan bawan Allah yi a wannan takardar da kotu ta bayar wannan court order babu wani laifi kuma ina mai tabbatar ma Alai Nasiru babu wanda zai fito ya wadanna yawa Najeriya ƙaryen cewa yana binta irin wannan makudan kuɗaɗe da yanzu ba a ɗaure shi ba to ina mai tabbatar maka zalunci aka shirya a ci mutuncinsa a wulakanta shi kamar yadda na gaya maka ran da aka kama shi sun tafi da shi ne babu gaira babu dalili da muka ji haka na je ni ina daga cikin da suka karɓo shi da muka je menene laifinsa efcc ba su iya gaya mana ba to muna kiran shugaban kasa tun da ya gaya 'yan najeriya shi shugaba ne adali to ya fito ya tabbatar mana da adalcinsa masu sauraro kun da ji halin da ake cikin da wannan batu haka kuma kamar yadda watakila aka ji a baya gaban kwamitin ɗan majalisar wakilai muhammadu ka zaure muhammad b alhassan ya alkawarin biyan najeriya wani kaso mai tsoka idan har aka sakar masa kuɗinsa har yanzu muna gayyata ofishin ministan shari'a da sauran sassan da lamarin ya shafa su shigo shirin nan don ƙarin haske kan wannan batu na kamfanin fahama sai a kasance da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru da hikaya kaya daga nan birnin Washington DC. muyi fil hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya. Tuma da a gaida Sarfilu da jama'arsa da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan 100 ma kasashen Turkiyya da Siriya don taimaka ma kasashen biyu waɗanda ke fama da matsaloli sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta hallaka mutane 46 baya ga wasu miliyoyi da suka rasa muhallansu. manzan amurka a isra'ila ya ce ya kamata firaminista benjamin netanyahu ya ba hankali wajen yin garan bawul ga bangaren shari'a idan ba haka ba zai yi wuya amurka ta iya taimakonsa wajen inganta dangantaka da saudiya ko wajen ɗaukar mataki kan iran an kwashe makonni ana ta gardama kan shirin gwamnatin yahu mai ra'ayin riƙau na yin garan bawul ga bangaren shari'a da sauran sauye-sauye. masu sauraro da haka ne kuma muka zo ga wannan karshen wannan shiri idan allah kai mu da shirinmu na hantsi wato agogo na karfe 8 kenan a najeriya niger da kamaru da chadi wato karfe 7 agogon gmt da ghana za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka albasi garba da ya taya na gabatar da shirin da jumbe hamza da shirya ya kuma bada umarni da injiniyan mu na wannan safiyar mr kal baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam